duk wanda ya yarda da Allah da manzan Allah ba zai firgita ba a harkar nema kuma mun sani Allah ya ba mu kuma muna sa ran Allah zai ƙara tabbatar da mu cikin yardarsa domin a gurinsa muke nema kuma ne kuma yake bayarwa sannan duk wanda ya kai ga hasada hasada ko sharrin mai sharri idan Allah ya kare ka babu yadda zai yi da kai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 yadda gawo ne ya nasara a koda tafai farko da ta biyu shi kai mun ganka face face eh a ba mu firgita ba saboda duk wanda ya yadda da Allah da manzan Allah ba zai firgita ba a harkar nema kuma mun sani Allah ya ba mu kuma muna sa ran Allah zai ƙara tabbatar da mu cikin yardarsa domin a gurinsa muke nema kuma shine kuma yake bayarwa sannan duk wanda ya kai ga hasada hasada ko sharrin mai sharri idan Allah ya kare ka babu yadda zai yi da kai to mu muna neman kariyar Allah ne daga baiwar da Allah ya yi mana kuma ba ma kallon su da cewar za su iya kwatan mana wannan baiwa da Allah ya yi mana domin kwace sai in Allah ya baka iko to muna neman yarda Allah kada Allah ya ba su ikon su cutar da ku. wannan shine matsayar mu amma yanzu ku an ce tsawon waɗannan watanni ba abin da za ku iya nuna ku shi kun yi akan Ah, to ai wannan shi kulli yomin dan siyasa ai akwai wanda yake yi yake jin tsoron Allah akwai wanda yake yin siyasa baya jin tsoron Allah abin da yake kallo kawai duniya amma mai jin tsoron Allah ai ya san me aka yi yanzu idan ka duba Dr. Malam Ibrahim Shekarau a matsayinsa na mai jin tsoron Allah ai yana yin maganganu na fahimta ga al'ummar musulmi wanda suke jin tsoron Allah amma wanda baya jin tsoron Allah duniya ce kawai a gabansa ita isa a gaba ai za ka ji hasada ba za ta gushe daga zuciyarsa ba domin baya jin tsoron Allah baya jin tsoron eh, haɗuwarsa da ubangiji baya kallon idan ya faɗi abu ya yi ƙazafi haramun ne babu abin da ya shi don shi yana so ya burge duniya yanzu ku ne za ku yi nuna ku ce kun yi a waɗannan watanni ai ba za su musaltu ba da da lokaci ko kuma a ce zan sa za ka samun min da awa ɗaya to awa ɗaya ma ya yi min kaɗan domin abubuwan da injiniya abba kabir ya yi a jihar kano ba za ka iya gamawa abubuwan da ina alkhairi a tsawon 24 hours ba za ka iya ba ma sai dai ka faɗi abin da Allah ya baka ikon ka faɗa iya abubuwan da suka faru a tsakanin wannan lokacin ma da yadda ake ɗaukar al'umma ayyukan yi da yadda ake samar da abubuwan ga marayu da yarda ake yin abubuwan da ya dace wanda kanawa su shi suke da buƙatar a yi iya wannan ma ya ishi misali ga al'ummar jihar kano